ya sa ababe da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah ya sa maganganunmu su dace da ayyukanmu Allah ya sa mu a cikin jama'ar da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama muna cikin wannan wata mai alfarma na ramadana wata na neman gafara kada mu sake wajen ibadu a kokarin kiyaye harshe ido sauran gabbai daga sabon Allah subhanahu wa ta'ala mu dage wajen karatun qur'ani sauraron karatun qur'ani yawaita istighfari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yawaita tsayawa a dare muna sallah muna kaskantar da kanmu muna roƙon Allah ya gafarta mana ya yafe mana ya mana gyaɗar dogo ya hada mu da rahamarsa subhanahu wa ta'ala a kwanaki suna tafiya duk wanda ya kammala ramadan din bana bayi da tabbacin zuwa shekara mai zuwa wannan wani abu ne da babu tabbas a kai na banan da ya gashi ya zama tabbas Allah ya sa ka riska na riska ya riska to sai mu yi iya kokari gabanin kwanakin su kare mu ci riba su yadda ya dace Allah shi sa mu wanye lafiya a da ikon Allah za mu tashi akan darasi na shida a wannan wata na ramadana hijira ta fiyayyen halitta as-sadiq المصدوق صلى sallallahu alaihi wa alihi daga garin makka zuwa madina <clears throat> ah, za mu tashi da ikon allah akan darasi na shida a wannan wata na ramadana shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da hudu insha allahu ta'ala allah ya mana jagoranci ya ba mu ikon dacewa na'am a ah, ramadana za mu tashi akan aya ta aya ta hamsin da ɗaya jiya mun dakata akan aya ta hamsin a cikin sura ta hudu suratun nisa'i insha Allahu darasi na shida kenan a wannan karo ɗin Allah ya mana jagoranci na'am a'udhu billahi السميع 'alim minash الشيطان الرجيم hmm. bismillahir rahmanir الرحمن ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا alam tara ba kai dubi ba ilal ladina zuwa ga waɗanda utu nasiban minal kitabi aka ba su rabo daga cikin littafi yu'minuna suna imani biljibiti da gumaka ko 'yan sihiri wattagut da kuma allan ƙarya wa yaquluna suna fada na kafaru ga wanda suka kafurta haula'i waɗancan ai waɗannan ahada su suka fi zama shiryayyu min na amanu fiye da wanda suka yi imani sabila akan hanya madaidaiciya ah, abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhu yana cewa karkashin wannan aya muna yawaita maganganu a kansa wurin tafsiri kasancewansa cewa shi ga ba ne a duniyar tafsiri tun da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya dafa kafa da sai ce allahumma allimhu kitaba wal hikimata ya allah ka ilmantar da shi littafi da hikima hatta a cikin sahabbai ana kiransa da habarul umma ne wato a cikin sahabban su ne asabiquna al-awwaluna minal mufassirina hatta a cikin sahabbai maganarsa a cikin duniya tafsiri abun saurarawa ne abun jinjinawa ne zuwa gare ta mutum ne da ya ƙoshi da ilimin ƙur'ani allah masa baiwa da tarin sanin ƙur'ani ɗalibansa irin su katada bunu ama bunu katada irin su mujahid bunu jabar alaihi rahmatullah irin su ata ibnu abi rabah radiyallahu anhum wa rahimahumullah suka ce yana karantar da su tafsiri idan ya ɗauki aya ɗaya ƙur'ani aka karanta sai ya ce ku biyo ni sai ya tafi da su wani gari ko wani ƙauye ko wani jeji ko wata rumfa ko gindin wata rijiya ko bishiya sai ce a daidai nan wurin annabi tsira da aminci sabbata gare shi yake tsaye mala'ika jibril ya kawo masa ayar sai ya ce ku karanta ya sun kanta sai ya ce to a daidai nan aka saukar da ita sai ya ce to ku biyo ni sai sun ketare wani wuri sun zo cikin kwari ko sun ketare ko gindin bishiya sai ya ce daidai gindin bishiyan nan a nan muka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana ayar da aka saukar masa a nan mu a nan muka ji ta sai ya ce to ku biyo ni a daidai nan muke tafiya muna bin sa a baya yake mana tafsirin ta a daidai nan da muka tsaya anan ya kammala tafsirin ta kaga wannan ai babba ne a duniyar qur'ani ai wannan shine asalin masanin tafsirin shi yasa sadi sada sai mu ce qala ibn abbas radiyallahu anhu magana kadan sai mu ce ibn abbas radiyallahu anhu ya ce saboda duk al'amari ko ina aka shiga akwai gwanannu gogagu a cikin sa to a duniyar tafsirin qur'ani da karanta qur'ani to su abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu su ne gaga garabadau wannan duniyarsu ne dole a saurara musu radiyallahu anhu a ƙarƙashin wannan aya abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya ce dalilin saukan wannan aya shine bayan an yi gumurzin yakin uhudu sai wasu daga cikin wasu daga cikin yahudawa a irin su manya-manyan yahuda irin su ka'ab bin ashraf suka taso da kuma wani wanda ake kiransa hayyi bin akhtab da su da wasu jama'arsu shi ka'ab ashraf ya taso ya taho da mutane mahaya dokuna waɗanda suke yahudawa 'yan uwansa ɗalibansa mabiya gare shi a matsayinsa na jagora a cikin yahudawa shi ma hayi akhtab ya taho da wasu mabiya karkashinsa ah, ka'ab ashraf shi kaɗai ya taho da yahudawan da suke marbiyayya mutum saba'in akan doki ya taho takanasta garinsu zuwa garin makka ya samu abu sufiyan abu sufiyan kuma su ne asalin mushrikai a wancan lokacin da suka yi gumurzu suka yi yaƙi da fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi suka yaƙe shi iyakar yaƙi to me ke faruwa ka abdul ashraf sai zo wajen abu sufyan bayan an kammala yakin uhud ya musu jaje ina jajanta muku kaza da ya faru kaza da kaza da ya faru bayan nan abu sufyan ya sauke shi ya masa goma ta arziki shine mushriki yana yi wa bayahude goma ta arziki saboda alkufur millatun wahida a duk inda abu ya ci tura to duk nau'in kafurci suna hada karfi da karfe ne su yaƙi gaskiya to yanzu sai aka samu wani agreement wani yarjejeniya wani kawance tsakanin mushrikai da yahudawa don a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har a yau haka sunnar Allah take bata canjawa duk inda gaskiya ta miƙe to sai ga haɗin kai tsakanin mushrikai ne tsakanin munafukai ne tsakanin yahudawa ne tsakanin makiya kaza ne sai ka ga manufarsu ɗaya akan me akan gaskiyar kwaya ɗaya to wannan sai aka haɗa ƙarfi da ƙarfe akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ainihin abu Sufiyan ya sauki ka bin ashraf da shi da jama'arsa aka musu goma ta arziki iyaka hatta shi ka abun ashraf yana yaba irin karban da aka masa me dalili saboda matsalar su kwaya ɗaya ce matsalar mushrikai muhammad sallallahu alaihi wasallam matsalar yahudawa muhammad sallallahu alaihi wasallam matsalar mushrikai muhammad sallallahu alaihi wasallam matsalar annasara da ke garin maduna banu kainuka banu nadir banu quraiza muhammad sallallahu alaihi wasallam matsalar sarakunan laraba gaba daya muhammad sallallahu alaihi wasallam so dukka sun yi tarayya suna kan bata sai sun yaƙi da gaskiya mai ke faruwa a daidai wannan lokaci sai shi abu sufiyan abin yana damunsa saboda shi bai karatu ba sai ga kuma ga ka abun ashraf ai shi zabgegen malami ne a cikin duniyar yahudu ya karanta taura ya fahimce ta amma fahimta kamar himar ya hamilu asfara su ne asalin gaggan cikin duniyar yahudawa a bangaren sanin taura sai abu sufiyan ya ce masa ya ce ya ka abun ashraf ya ce antum yace innaka imru'un taqra'ul kitaba wa ta'lam wa nahnu ummiyuna la na'lam yace ya kai ka abun ashraf zan maka tambaya ku ne irin ka ku ne mutane da ke karanta littafin attaura kuke sanin ilimi mu kuma tun asalin mu daman ya ce jahilai ne babu abin da muka sai na ummiyuna ba mu iya karatu ba ba mu iya rubutu ba kuma gashi an zo da matsalan ilimi an ruda mu sai ya ce ya sai tambayi shi ainihin ka abu ashraf shi mushriki ke tambayin bai hude sai ya ce masa a nahanu ahada sabila am muhammad ahada sabila wa fi riwayatin a nahanu ahada sabila wa aqrabu ilal alhaqi am muhammad ya ce mu ne muke kan hanya madaidaiciya kuma mu ne muke kusa da gaskiya a da'awar da muke ko kuma muhammad ne ke kusa da gaskiya buɗan bakin ka'ab bin ashira sai ce antum ahada sabila <laughs> ya ce wallahi ku ka fi shi gaskiya ai muhammad kawai hayaniya da bankaura ya zo da shi kar ku yadda ku bi shi ku kuka fi shi gaskiya sai ya faɗi wannan magana ya ba da amsa zuwa ga abu sufyan cewa ku kuka fi gaskiya muhammad karya kawai yake ya zo ya batar da mutane ne tare da cewa a cikin attaura ka abu ashraf ya karanta annabi muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi zai zo bal a cikin attaura hatta sunansa muhammadin an kira sun karanta sun haddace sun fahimci yana zuwa da ya zo falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi abinda suka yi imani da shi zai zo da ya zo saboda hassada sai suka kafirce masa Shi ne sai Allah ya ce alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi kai dan uwa mai sauraro kai dan uwa mai karatu kai dan uwa mai tafsiri ko mai jan baki ko kuma mai sauraron tafsiri ba kai dubi ba ilal ladina zuwa ga waɗanda utu nasiban minal kitabi aka ba su rabo daga cikin littafi alkitabin anan ji abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace shine at-taura aka ba su wani bangaren ilimin at-taura amma yu'minuna har yanzu suna imani Biljibiti da aljibut aljibut tafsiri mafi inganci ya dauki suna imani da dan sihiri suna imani da boka suna imani da gumaka suna imani da shayaɗin wato shaiɗanu suna imani da son duk waɗannan in ka tara su a cikin tafsirin abdullahi ibn abbas ɗalibinsa mujahid ibn jabbar rahimahullah ɗalibinsa qatada rahimahullah ɗalibinsa ata ibn abi raba ɗalibinsa ibn khalid rahimahumullah duka in ka tara suka ce wannan ya kunshi aljibut shine duk mutumin da ya kama hanyar bata ko yana da ilimi sai ka ga ya koma zuwa ga tsafi da surkulli to haka suka koma al suna da ilimi sun san tsafi da sihiri haramun ne sai su koma zuwa gare shi menene bambancin wannan da musulman da suka yi imani da Allah a yau amma a wajen neman mulki ko a wajen neman haihuwa ko a wajen neman arziki ko a wajen neman aure ko a wajen neman mukami ko a wajen neman wata kujera ko sarauta sai ya koma zuwa ga dan sihiri ko matsafi ya yi koyi da alyahudu kenan shi yasa kuma abin da kullum muke addu'a a sallah kenan Allah ya kare mu ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wadanda Allah yayi fushi a kansu da kake maimaita mafi kankanta sau goma sha bakwai a kullum sune yahudawa saboda akwai ilimin amma ba su yi aiki da ilimi ba yau duk daƙiƙancin musulmi da aka haife shi a garuruwan musulmi a arewacin kasar nan ko bai da karatu ko bai iya karanta fatiha ba fala saddaka wala Sallah, ko bai iya fatiha ba ya san zuwa wajen boka ko dan sihiri haramun ne wannan abu ne da babu sabani kowa ya amince inda matsala take idan jarrabawa ta zo ta a rike allan sai ya gagara sai kuma a koma zuwa ga dabarbaru da tsafi fa idza rakibu fil fulki da awullaha mukhlisina lahu din falamma najahum ila albarri idahum yushrikuna so ne shiga cikin aljibut imani da dan sihiri imani da boka imani da matsafi imani da shaidan bautawa gumaka duka ya shiga cikinsu tagut kuma suna imani da tagut tagut shine kullu ma ubida min dunillah kullu man ubida min dunillah wa radiya bil ibada ma'anan tagut shine dukkan wanda aka bauta wa koma bayan Allah idan muka tsaya a nan wurin Isa alayhi salam ya shiga ciki sai malamai suka ce to wa radiya bil ibada sai ya yadda da ibada to kaga Isa alayhi salam bai yadda da bautan da aka masa ba shi yasa dole sai ka ce wanda aka bauta wa koma bayan Allah ya yadda da ibada yau idan wani ya je yana bauta maka a Legas wa yake bauta yace kai yake bautawa ka ce kai baka yadda ba kai kai ya bari baka yadda ba a nan baka zama gutu ba dan baka yadda ba amma idan yana bauta sai ka ce abin yayi daidai sai ka jinjina masa to kai ma ka zama dagutu dukkan wanda aka bauta masa ya yadda da bautan da aka masa bai yi inkari ba sunansa dagutu shi yasa dole ka ce wa radiya bil ibada dole sai shi da aka bautawa ya yadda da ibada din shi yasa Allah kan tambayi Isa a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah kai isa kai ne ka ce wa mutane su rike ka da kai da mamarka abin bauta ko ma bayan Allah su ce ni Allah ne kai Allah ne mamarka Allah ne qala subhanaka ma yakuna li an aqula li ma laysa li bihi haqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika yace ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ni ban gaya musu ba ka san abin da ke cikin raina da abin da ke cikin ranka in har na faɗa ka sani innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi ko ani ibudullaha rabbi wa rabbakum ban ce musu komai ba sai abin da ka aiko ni da shi shine su bauta mun su bauta wa Allah abuwan su bauta wa Allah abun bauta na kuma abun bautan su wannan shine sakon da Isa alayhi salam ya zo gare shi da su so ka ga Isa alayhi salam bai yarda da ibada ba haka babu dama kace shi da gutu ne amma duk wanda aka bauta masa ya yadda da bautar da aka mato nan ne yake shiga cikin dagut so anan an samu alyahudu wa nasara hatta suna bauta wa malamansu malami mutum zai rike ya bauta masa an samu sun bauta wa malamansu kuma shirka da ta fara shigowa bayan kasan ji abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya ce ta fara faruwa ne dalilin bautawa salihan bayi shedan bayan sun rasu shekaru da yawa jahilci ya mamaye duniya sai zo ya ce la Ali hatakum wa la tadharuna wadda wa la suwa wa ya yaghutha wa yauka wa nasra wa qad adallu sai waɗannan duk sunaye ne na bayi kawai shedan ya sa aka zo aka bauta musu to wannan shine matsalar da muke samu idan girmama dan adam yayi yawa to yana iya kaiwa zuwa ga shirka shi yasa duk abin da zamu yi a shari'a akwai iyaka muna girmama malamai amma ba ma bauta musu muna musu addu'an alkhairi amma ba ma bauta musu muna mutunta su amma ba ma yin shirka zuwa ga Allah subhanahu wataala duk girman malami duk ilimin malami duk fasahar malami idan ya nemi raba mu da Allah mu ko ba mu shirkai ba mu amincewa da wannan saboda kawai dama mun yadda da malami ne saboda ya taimaka mana ya gyara alaka tsakanin mu da Allah subhanahu wataala ran da ya zama dalilin bata alaka tsakanin mu da Allah to sai mu hakura in abu ne sai mu ce hadhihi bida'atuka ruddat ilayka dukkan amfanin mai ilimi shine ya gyara alakan ka tsakaninka da Allah subhanahu wataala idan yau ka mun biyayya na aminta ka amince ni ka ne sai ne aiki da damar na raba ka da Allah to na ci amanar ka duk yadda aka yi ni ka aminta da ni sai ya zama na yi aiki da wannan damar. maimakon na kulla alaka na gyara maka alakar ka da Allah subhanahu wataala in nuna maka hanyar tsira sai na ɗauki wannan na mai da shi wani dama ne na in sa ka zauna kana mun bauta to wannan ya zama halaka shi yasa haƙƙi ne na malamai su karantar da al'umma saƙon Allah subhanahu ta'ala amma ba daidai ne wajen karantarwa mutum ya mai da kansa shi ma kaman Allah subhanahu ta'ala duk inda za a yi wani abu na shirka sai mutum ya dakatar shi yasa annabi tsira da aminci sabbata gare shi ko tare yake da sahabbai idan za su girmama shi da ya wuce iyaka sai annabi tsira da aminci sabbata gare shi ya ce ana abdun min ibadillahi ya ce ni bawa ne daga cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala don Allah ya tabbatar da wane ta kiransa da sunan bauta subhanallazi asira bi abdihi laylan alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ya kira shi da sunan mutum kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada so da haka wajibi ne a matsayin mu na almajirai da muke karantarwa malamai da ke karantarwa limaman da ke khutba ta juma'a su karantar talakawan da suka aminta da mu wajibi ne mu ɗauka cewa amana ne mu gyara alaka tsakanin su da Allah subhanahu wataala lokacin da ya zama muka zama sanadiyar bata alakar su da Allah subhanahu wata'ala maimakon mu raba su daga shirka muka mai da su mushrikai maimakon mu raba su da bid'a muka mai da su yan bid'a wallahi alazim mun ci amanar addinin musulunci mun ci amanar Allah kuma mun ci amanar su Allah ba zai bar mu ba Allah ya ba mu ikon karantar da daidai da aikata daidai Allah ya ba mu ikon gyara alakan al'umma zuwa ga Allah subhanahu wataala ba gyara alaka tsakaninmu da su kadai ba duk abin da zai kai al'umma zuwa ga tsira Allah ya ba mu ikon fada duk abin da zai kai su zuwa ga halaka Allah ya kare mu dukkan abin da zai taimaka mana wajen gyara alakar musulmai da Allah subhanahu wataala Allah ya dora mu akai dukkan abin da zai raba ya lalata alaka tsakanin musulmai da Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu daga aikata shi wa yaquluna suna fada su mushrikai irin su Ka'ab ibn Ashraf su Hayy ibn Akhtab da mutanen su lillazina kafaru ga wanda suka kafir da su Abu Sufyan haula'i wadancan amana nufin waɗannan kenan waɗanda ake magana a kansu a kansu ake magana ma saboda kai mu'jizan qur'ani sai aka ce waɗancan ahada su ne mafi shirya min alladhina amanu sabila fiye da wanda suka yi imani wanda suke kan tafarki wai ba yahudi da ya karanta attaura ya san tarihin musa alaihi salam maganar da musa a cikin sakon da ya kawo musu ko da deuteronomy 18:18 ya isa shi da kansu ya gaya masa allah zai turo wani annabi mai kama da ni duk annabawan duniya babu wani annabi da ke kama da musa alaihissalam irin annabi muhammad sallallahu amma saboda wata cuta kwaya ɗaya babba a zuciya sai wanda ya karanta a taura wai ya ce wai mushiriki ya fi musulmi mushiriki ya fi me musulmi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ya karanta attaura sakon attaura Allah ɗaya ne annabi Musa manzon Allah ne annabi Musa ga isnadin da ya taho ga sakon da ya bar musu Isa alaihi salam zai zo bayan sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo bayan sa amma wanda ya karanta wannan har ya zama shaihi zabgegen malami ya zama profesa a duniyar attaura amma yana ba saboda rashin tsoron Allah ya ce mushriki mushiriki shi ya fi musulmi da ya ce Allah ɗaya saboda cuta ƙwaya ɗaya a zuciyar wacce ce cutar ai ban ji ba wacce ce cutar cutar hassada saboda wannan cuta ƙwaya ɗaya babu wani abun da ke hana mutum mai ilimi ya bi gaskiya irin hassada ya Allah karba mu da cutar hassada duk inda ta shiga zuciyar mutum ta yi katutu ilimi baya amfani gare shi hankali baya amfani gare shi komai yakan makance ne idan ta shiga cikin dan adam shi yasa babu wata cutar da ke halakar da al'umma a yanzu irin cutar hassada manyan malaman qur'ani irin su abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alai yace a cikin aljanna laifin da aka fara yi wa Allah subhanahu wataala na farko shine hassada lokacin da yace wa mala'iku su yi sujada ga adam alaihi salam wala qad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa lam yakun min sajidin kala ma aka allah tasjuda iz amartuk kala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin da Allah ya ce su yi sujada ga Adam alaihi salam sai suka yi sujada gaba daya amma iblis bai yi ba Allah duk da haka saboda fair hearing adalci na Allah subhanahu wataala duk da girman kan iblis sai Allah ya ce ma mana aka Allah tasjuda id amartu me ya hana ka kai sujada lokacin da aka ce kai me hana ka kale yace ana khairun minhu ni na fi shi alheri khalaqtani min narin ka halicen daga wuta wa khalaqtahu min tinin ka halicce shi daga tabo shi yake gaya Allah wai Allah ka yi ni da wuta ka yi shi da tabo ka duba girman kai Allah yake gayawa wannan shine laifin da aka fara shi. hassada ta sa yayi ta bibiyan su yayi ta bibiyan su hankalinsa bai kwanta ba har san da ma shaitanu anha fa akhrajahuma min kana fi saboda hassada yi ta bin adam da hawa har san da ya cire su a cikin wannan ni'imar aljanna da muna saukowa duniya malaman qur'ani suka ce laifin da aka fara yi wa Allah ana dawowa duniya tsakanin haihuwa na farko da annabi adam ya shine hassada tsakanin ƴaƴansa guda biyu malaman isra'iliya sukan ce habila da kabila akwai kace na ce akan sunayen amma na faɗa ka za fi gane shi yasa na kira su abun da ya fara faruwa tsakanin su sai hasada watulu alaihim naba abnai adama bil haqqi id qarraba qurbanan فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار me ya faru sai ga ɗaya daga cikinsu ya kashe ɗan uwansa saboda me saboda hassada abin da fai sauko mu kenan daga aljannan hasadan ana zuwa kuma abin da koma sai hasada cutar hasada babbar cuta ne ya Allah ka kare mu daga gare ta Allah ka wanke mana zukatanmu kuma ita hasada ga ta nan tsakanin yan kasuwa ana samun ta tsakanin yan sa'o'in juna ne wani jarinsa dubu ɗari wani dubu ɗari da hamsin to suna zango ɗaya to zaka samu ana ta kace na ce anan hasara rage amma ba a samu ga wanda ya yi fintinkau a cikin ga masu hankali amma mu saboda rashin hankali wanda ma maka fintinkau kana hasara da shi yanzu ka samu mutum jarinsa dubu ɗari da hamsin yana hasara da dangote da Allah akwai alaka tsakaninsu shi dubu ɗari da hamsin ne yana hasada dan gwada me dalili saboda tsabar yadda muka makance wato hasada a tarihi ba a yi sai tsakanin sa'o'in juna sa'o'i ba sai a shekaru ba a harkokin da suke yi to a wannan zamanin ne kakan samu dan primary school ko dan naziri yana hasada da professor a cikin society nan ne kadai yake iya faruwa mutum bai haddace izu ɗaya ba amma an ya ga aran ma shi kadai kansa hayaki yake cirewa saboda me saboda hasada za a yi haddace kwani shi bai haddace ba kuma bai je ya koya ba shi ba bai haddan izu ɗaya ba amma yana hasara da wanda ya haddace qur'ani akwai ta tsakanin yan kasuwa in a ofis ne zaka samu wani iya dan gaba da wani shi dan na bayan nan so yake na gaban nan a dan jawo shi ko da sharri da shi ya wuce to saboda suna kusa da juna amma zai wahala ka samu masinja iya hasada da famanin sakatare a duniyar masu hankali amma yanzu duniyar marasa hankali hakan na faruwa duniyar marasa hankali hakan na iya faruwa tsakanin masu mulki a ka'ida ba ka tsammani ga kansala yana hasara da shugaban kasa kujerar wa yake hanga kujerar ciyama shi kuma ciyama in yayi buri yana hangan kujerar wa kujerar gwamna gwamna kuma yake so daga ya kammala ya zama shugaban kasa to anan hasara take shine kana so ka ga za a ka kafar wani na kaje inda yake hatta mataimaki yana so ya ga nasan nan ya dan durko in ya durko shi sai ya haura ba da dirke dirken wannan mai malafa ya samu ya hau ba shi ma cikin taimakon Allah ai da dirke dirken ne to haka al'amarin yake tsakanin almajirai akwai aji ɗaya ake wane ya fi wane fahimtar karatu akwai hasada cgpn wane a university ya fi na wane akwai hasada wane suna hadda wane ya tsere wane an yi wasa akwai hasada malamai a anguwa wane ya fi wane ɗalibai akwai hasada malamai a gari ko a ƙasa wane ya fi wane haka akwai hassada so duk yadda aka yi ba a rabuwa da ita hassadan nan ba wai abun yabo bane abun aibatawa ne wajibi ne mu yaƙe ta a zukatan mu shedan baya barin mu duk lokacin da ka ji hassada akan dan uwanka musulmi aikin da yake irin naka ne sai ka tana cewa fa abin da nake nan shi yake manufa ta irin tasa ne ina neman abinci ne a matsayin dan kasuwa na ciyar da yalla shi ma abin da ya kawo kenan idan karantarwa nake yi tafsirin da nake yi mutane don su gane su je aljanna shi ma abin da yake yi kenan kamar noma nake a gona na dauki fartanya ina noma sai kai ka iya ka zo ka dauki ta fartanya kana noma dace ne gaba da kai kai zai je mamara ba zo ka yi to haka ya dace mu zama saboda aikin da kake na alkhairi ne sai wani ya zo yana yi matukar ya iya aikin to sai a marfatan alheri ya ta yi amma kar ka yi tunanin to me yasa wane ya fi ni kaza da kaza da kaza da kaza wannan yin Allah subhanahu wata'ala ne dan adam bai bawa kansa ni'ima kwaya dai a rayuwa dan adam bai bawa kansa haddan qur'ani bai bawa kansa iya tafsirin qur'ani bai bawa kansa fasahar magana bai bawa kansa kaza da kaza da kaza Allah subhanahu wata'ala yake bawa kowa da kowa kuma dole ya fifita wani akan wani ayar farko da aran mai karanta ba zardaya ba cikin sallan tarawihi a raka'a ta farko ne ma a hatta man annaba Allah cewa ya tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'adin wadancan manzannin mun fifita wani akan wani minhum man kallama Allah a cikin su akwai wanda har da Allah yake magana kamar annabi Musa wato hatta a cikin annaba da manzanni daraja su ba ɗaya bane wani yafi wani to dole ka amince me iya yiwa ne wada da ya fi ka waje kaza kai ka fi shi waje kaza me iya yiwa aran fi ka karfin hadda aran fi ka iya kira'ar qur'ani Mai iya wa aran ma ya fi ka kunya amma yana iya yi wa kuma kafi aran ma haƙuri yana iya yi wa kafi aran ma zumunci to idan ka rike hakuri da zumuncin nan za su iya kai ka zuwa ga aljanna saboda duk ni'imar da Allah ya maka duk kankantin tana iya kai ka aljanna tunda hadisin bukhari ya bayyana mana tausayi da jinkai ne a zuciyar karuwa ta sha yadda kare a bakin rijiya dalilin wannan Allah ya gode mata ya gafarta mata ya saka mata da aljanna akan kare ba akan mutum ba ashe tausayi kadai ina da shi hadda na izo ɗaya ne a Qur'ani watakila hadisai uku na sani a rayuwata ban iya tafsiri ba ban iya jan baki ba ban iya kiran sallah ba amma dai na dan haddace waɗannan ababe su din na rike nake bauta Allah su kadai suna iya kai ni aljanna matukar zan ji gaskiya na aikata in ji sabon Allah na nisance shi babu wani mutum da Allah zai ɗaukaka ni na iya sauko da shi malamai suka ce kuma babu duniyar da ake hasada kamar tsakanin duniyar almajirai da malamai duk hasada a duniya babu wanda ta kai wannan da wannan ya sa imamu zahabi rahimahullahu ta'ala cikin littafinsa na siyaru a alamin nubala yake cewa kalamul aqran ba'dhum fi ba'd ya'ba'u bi wala siyama idza kana li adawatin aw li hasadin fama yanju minhu illa man salimahullah la a'lamu anna asran min al-asar salima min hadha siwa a anbiya yace idan aka samu mutane da suke sa'o'in juna wato suna zamani ɗaya ko kuma sun kasa kayan sayarwa lokaci ɗaya ko kuma suna gari ɗaya ko suna kasa ɗaya a cikin sana'a kwaya ɗaya. misali kamar karantarwa ya ce idan sashi suka zagi sashi ba mu cika yadda da abin da suka faɗa ba matukar shaidan sashi akan sashi ne matukar sa'o'i da tsarorin juna ne mafhum ya ce saboda kana iya samun gaba da hassada a cikin wannan sai ya ce ban san wani zamani da ya kubuta daga cutar annabawa ba afuwan daga cutar hassada ba koma bayan annabawa da manzanni ya ce in ba so ba so wanda Allah ya wanke zukatansu ba da wannan shekul islam rahmatullahi alaihi ma khala jasadun min hasadin babu jikin ɗan adam da ba annabi ko siddiqi ba banda babu kwayar hasada a jikinta sai dai mumini yana yakar ta dole sai ya kashe ta amma mutumin banza yana bayyana ta zaka ji wani dan uwanka yana kaza sai ka ji kamar me yasa ya fi ka kana jin wani sai gane ah to ai falalar Allah ne Allah yana bayarwa wanda yake so baya shawari da kowa na farko da za ka ga kanka kenan na biyu idan Allah ya baka ni'ima sai na hasada da kai na isa na gusar da ni'imar da Allah ya maka dalilin hasada ta ba zan ya ba sai ka gane cewa duk abin da kai wa dan adam na hasada ba ka canja abin da Allah ya kaddara ba na uku ka tuna ni'imomin da kai ma Allah ya maka ai Allah maka ni'ima da yawa yanzu da Allah ya gada ba sai yayi ka matsayin kare ko alade kana nan kana cin kashi a bandaki amma sai yayi ka mutum inda da yayi ka mutum sai barka a matsayin arne mai bautan dutse ko rana bai yi ka haka ba sai ka musulmi a cikin musulman sai ya fahimtar da kai sunna wannan ni'imar baka kama hanyar aljanna ba me yasa kake tunanin ni'imar da Allah ya wani wanda ba kai ba duk waɗannan ni'imomin nawa ne ba samu wannan dama ba to banda nan matakila baka da ilimi da yawa amma matakila Allah baka kunya ko Allah baka tausayi ko Allah baka biyayya zuwa ga iyayenka ko Allah baka zumunci ko Allah baka faɗan gaskiya duk inda ka samu kanka ko Allah baka baiwa da murmushi to kowanne ka rike zaka tafi aljanna da shi matukar din Allah kake bautawa don haka cutar hasada tana mai da al'umma baya duk hasadan da muka yi adam ba ma canja kaddara da Allah subhanahu ya yayi so idan musulmi dan uwanka ya samu daukaka akan wata ni'ima karka ya hasada da shi idan kana so hasada da ke zuciyanka ta gushe akan wane menene hanya mafi sauki na gusar da ita idan ka ji kana hasada da mutum to ka yawaita faɗan alherinsa a cikin jama'a duk abin da ka san yana da shi na alheri ka tilasta kanka ko ba daɗi ka yawaita fadan alherinsa kar ka damu da ganin sharrinsa yawaita faɗan alherinsa ina zama na ajiye speaker misali ko kana zama ka ajiye speaker sai ka ji aran ne kake hasara da shi maybe kuna da haddan kurani amma na sai kana karfi sai ka ce arama Allah masa baiwa da tilawa mai karfi da yake nan na biyu Allah masa baiwa da iya karanta qur'ani na uku akwai alamar aikinsa don Allah yake akwai alamar haka muna marzaton alkhairi idan ka faɗi wannan a speaker ai zai wahala kuma ka koma gefe ka jawa na ka ce abin da faɗan nan fakariya nake a kansa ai ba zai yi ba to duk inda kake yawaita faɗan alkhairin yan uwanka a cikin sifika to ba za ko koma gefe ka cika su ba amma malamai suka ce duk wanda bai iya daurewa ya rika faɗan alkhairin yan uwansa da fatan alkhairi gare su a cikin sifika a kuma in public to idan ya koma gefe zai cika su duk dan adam da bai daurewa ya rika zayyana alkhairin dan uwansa a ce shekaran ka goma kana da'awa baka raba kiran eh, dan dan uwanka da alkhairi a kasar kwaya ɗaya ba baka raba hawa minbari kace wani iya da alkhairi kaza ba sai zama tunda kake da shi baka taba recognizing alkhairin sa ba to dan ba zai barka ba amma in kana fadan to insha Allah ta'ala zaka yi nasara saboda ko wani ya yabe shi ai abin da ka fadan ne wani ya maimaita amma in baka faɗa ba to baka so ka ji wani ya fada to mu rika daurewa muna faɗan alkhairin junan mu kurakuran juna Allah ya yafe mana wannan sadda hasada a zukata mu gane kuma wanda Allah ya ɗaukaka hasada ba ta kaskantar da shi a tafsirin iyaye mata da muke a cikin suratu yusuf a wannan ramadan abin da muke da karanta kenan yan uwan yusuf sun yi duk kokarin su kaskantar da shi amma sai allah ya ɗaukaka shi da ya zama a sama yake kaban aluja sai ya yafe musu ya ce la ba alaikumul yawma ba komai ku je kawai an yafe muku ba wani abu Allah ya ce innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin in dai kai ta gawa kai hakuri to duk abin da ake maka ba za a yi nasara akan ka ba a kasuwanci ake hasada a ofis ake hasada a islamiyya ake ma hasada a karantarwa ake ma hasada a university ake ma hasada a kasuwa ake ma hasada a gari kaza ake ma hasada a ministry kaza ake ma hasada ko a ina ake idan dai ka rike Allah kai hakuri ba a nasara a kanka saboda ɗaya da Allah shi yake nasara Allah ka ba mu ikon dogaro gare ka na'am أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أولئك الذين لعنهم wa mayyal anillahu wanda Allah ya tsine masa falan tajida lahu nasira ba za ka samu wani mataimaki da zai taimake shi ba ula'ika waɗancan wato ana nufin waɗanda suka bada wannan fatawa suwa suka bada fatawa na farko akwai ka'ab bin ashraf akwai hayy bin aqtab da sauran mabiyansu yahudawa Allah ya ce su ne la'anahumullah Allah ya tsine musu a duk inda aka kira la'anta yana ishara ne zuwa ga wasu manyan laifuffuka da aka yi saboda Allah bai kiran la'anta sai a cikin kaba'irin zunubi duk zunubin da aka ce Allah an ci mai yin sa to kaba'iri ne iya daga cikin zabga zabgan zunubai a nan akan me Allah ya tsine musu na farko ɓoye gaskiya wajibi ne duk mai da'awa ya zama yana iya faɗan gaskiya duk gaskiya ko kan wata bi in dai addini kake karantarwa to ya zama kana iya alkafura kai ba ma wannan ba kana iya al'imani ko to za ka iya faranta wannan haka ya dace don in mutum ya ɓoye gaskiya Allah yana iya tsine masa shi yasa na daga cikin wasiyar da Abu Zarri radiyallahu anhu ya samu daga bakin fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi hadisin da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta a cikin Sahihul Jami da yace manzon Allah ausini yi min wasiya wasiyar farko da ya masa yace ittaqillaha yace me alaika bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu zainul li amrika kullihi ina maka wasiya kai takawa wannan shine adon al'amuranka can gaba daga ci sai ce qulil haqqa wa in kana murra abu zar ya manzon Allah zidni ya rasulullah kara mun wasiya sai yace qulil haqqa wa in kana murra ka faɗi gaskiya duk ɗacinta duk wanda yake karantar da addini in ba iya faɗan gaskiya an more shi an ci da rabonsa ai gaba ɗaya daɗin wa'azi shine ya zama matukar saƙon Allah ne to babu sassauci in aka zo za dai a yi dabara wajen isarwa ko ba cin mutunci babu zagi ba badanci ba karya ba kazafi amma dole za a saka gireda abi ita kuma giredan ba kawai wani kake sawa ba in dai qur'ani za a fasara shi mai jan bakin gireda na mutsuka shi shi mai wan gireda na ya mutsa shi wai kar ka ji tukunna ka ji an maka ɗiban karan mahaukaci ka ɗauka kai kaɗai ne wallahi wata da mu ma ana ɗauka mu a nuna sama ka nuna wa Allah fadan yara ko wallahi sai a saukar qur'ani haka yake babu wanda yake bari babu wani dan adam a bayan kasa a duk duniya a yau da ce ya aminta qur'ani ba zai seta shi ba ko ba zai ji an taba qur'ani ya ji kuskuren sa babu shi so idan ka ji kuskuren ka ba wallahi ba wanda ya gaya mana a haka qur'ani yake hantsi ne leka gidan kowa idan ka ji an gurji wani to dakata in dai qur'ani ne kana bi gobe jibi sai ka ji an diban karan mawukaciya to haka yake wa kowa baka ga wata mu ma muna zufa ai qur'ani ne idan ya hada motar ma sai ya mutsa to yadda ya mutsa ka ma ana ya mutsa mu to sakon Allah dole a dagi a faɗi gaskiya ba ana yi don ran wane ɓaci bane ba ana yi don wane ji ɓacin rai bane ba ana yi don a bakanta wani rai bane ba ana yi don a bata wani aikin sa bane ba ana yi don a muzanta mulkin wani bane wallahi ana yi ne don Allah yadda da mu idan da a yau akwai hanyar iko aikowa Allah zai turo cewa hanya tabbatacciya da akwai wannan hanyar babu ita yanzu da akwai ta a turo a ce an gafarta wa isa alifanta mai shi dan aljanna ne wallahi ba zan kammala tafsirin wannan ayin ba zan tashi duk farashin garanti sa ku ga muke ta wannan aikin muke ta lalume a cikin haske amma da ana yi <laughs> to me zan ne kuma sai ka ce mai kuma samun tsaya saboda imanin ba irin na sahabbai bane su ne ko an gafarta za su ci gaba mu namu bai kai haka ba ana gafarta wallahi kafaratul majlis ma ba zan yi ba ita ma kafaratul majlis muna koyi da sunna ne don Allah ya gafarta mana kuma ka sani ba to ni ba zan yi ba ai daga mun samu automatically na gama tafsiri ya ka to me zan san zo yi to kuma tunda do Allah muke yi Allah muke so ya ba mu aljanna wallahi zagi bakar magana ba da haƙuri <laughs> a yi a hankali a kawaici a Allah shiga farta bana a sassauta walla duk wannan ba shi bane mu dai burin mu Allah ya da mu ba ma yi da wata manufa sai dai neman yardar Allah kuma ko a ran ma ka ce an ba aljanna da kun galatti <laughs> to me zai zo yayi zai ka ci ya fito yayi azumi yanzu ya fito kuma ya sake dawowa ya maka tarawihi kuma ya sake fitowa ya tahajjud kan kuma kuma kai ba ba lissafi ai babu mutum ne zai ka ce wani an sai dai ne tafsiri an gama tafsiri isa alifan tami ya gama tafsiri wani dai zo muku amma ni na gama matukar da ina da garantin aljanna na gama to amma yanzu kawai lalume muke a cikin haske ba mu san me za mu yi Allah ya da mu ba ko tafsirin ne ko kaza ne ko kaza ne ko kaza ne duk hanyar aikin alkhairi sai mu aikata burin mu Allah ya da mu ba ranka ya baci ko mu tozarta ka ba Allah ya ba mu ikon faɗan daidai da aikata daidai muna neman kariya Allah kada Allah ya tsine mana mu ma wa mayyal anillahu wanda Allah ya tsine musu falan tajida lahu nasira ba za ka samu mataimaki gare su ba sai ya ce me am lahum nasibun من الملك فإذا لا يؤتون الناس نكيرا أم لهم wani rabo daga cikin mulki ne fa'idan in ma akwai la yu'tuna nasa nakira ba sa iya ba mutane ko da hancin kwallon dibino ne kalmar am asalinta adatul istifham ne tambaya ne amma anan wurin malamai suka ce istifham ne littaubih wato abin da ake cewa al-istifham al-inkari tambaya Allah yake yi wa Yahuda amma inkarin aikin su yake musu cewa aikin da suka yi nan ba aiki ne mai kyau ba Allah baya bukatan wannan aikin da suka yi shine abin da Allah subhanahu wataala yake gaya musu don haka malaman qur'ani daga cikin su akwai irin su mujahid bin jabar alaihi rahmatullah da irin su imam muqatil da irin su ibn al-jawzi rahmatullahi alaihim suka ce maganar shine laysa lahum nasibun minal mulki ba su da wani rabo na mulki shi ne asalin maganar an tambaye su amma abin da ke nuna an yi tambaya ce ta inkari tambayan abin da babu shi ne al yahudu laisa lahum minal mulki duk mulkin da suke da'awa ba su da shi idan ma suna da'awar suna da wani abu na mulki suna da wani abu na ni'ima suna da wani rabo a cikin mulki fa'idan a wannan hali la yi utunan nasa na kira Allah ya ce tantiran marowata ne tantiran mahassada ne ba za su iya kyautan ko da hancin kwallon dibino ba shine na kira ai je mun bayyana zaren da ke kwance a cikin kwallon dibino shine me shine me fatila a wata aya wata aya alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila to wannan kwantaccen zaren da ke cikin kwallo a cikin tafsirin ibn abbas radiyallahu an za ka iya fassara shi a matsayin fatila da ɗalibansa ɗan hancin dibino hancin kwallon dibino shi ake kira me nakira ya ce ko suna da wani rabin mulki allah ya ce ba yahude baya iya kyautan ko da hancin kwallon dibino ne shi wannan ledan da ke rufe kwallon dibino wanda in ka fara dibino sai ga wata 'yar leda a ciki shine me shine kitsimir walladina tad'una min dunillahi la yamlikuna min qitmir wanda kuke kira kuma bayan Allah ko kwatankwacin bawan dibino laidan dibino ba za su malaka ba a filin kiyama to a filin kiyama wanda bai mallaki laidan dibino ba kuma abu ya lalace ba fa laida kwanan dibino ba a wannan fa fatar dibino wannan dan abin da ke ciki wanda bai mallaki wannan wannan ko yaro ka ba ba zai karba ba abin takaici wai yara sun tsinci hakori ko to ko yaro karmi ka ba wannan baya bukata Allah ya ce to yahudawa ko da suna da wani rabin mulki da suke da'awa mutane ne marowata idan ku mushrikai kun biye musu kun ki bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake bakurai balarabe ya tashi a garin kun san amintacce ne waɗancan marowatan da kuke bin su ba za su iya muku ko da kyauta na ainihin hancin kwallon dibino ba ba abin da za su iya taimaka kuma dama mutane ne marowata tunda suka ce yadullahi maghlula suka ce hannun Allah a daure ki a wuya Allah ya ce me gullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu tani yunfiku kaifa yasha Allah yace an tsine musu saboda maganar da suka faɗa tun daga nan yahudu suka zama sun fi kowa rowa yanzu kana ji abu ya faru a duniya sai ka ji kasar kiristoci suna ba da taimako sai ka ji an ce saudiya ta ba da riyal miliyan 500 sai ka ji an ce us ma ta ba da dala miliyan 200 sai ka ji an ce uk sun ba da dala pound miliyan 300 amma ka taba jin an ce yahuda sun ba da taimako ka dai saurara ka yi kyan ka ji ka taba jin kasar yahudu kai tsaye sun ba da taimako kasar musulmai na iya ba da taimako kasar kiristoci na iya ba da taimakon abu ya faru amma yahudu ba sa iya yi ga su yan kaɗan amma kowa tsoron sharin su yake a duniya yan adadin su kaɗan ne amma duk inda za a kulla shari in babu su a ciki to su ne rukunan sharri sharin baya zama normal baya zama straight tukunna a ayi nasara dole sai ka nemi taimakon su kuma har a yanzu haka duniya take duk conspiracy da ake sanyi to dole sai an nemi haɗin kai ko shawarin yahudawa saboda su ne experts a cikin duniyar munafurci Allah ya kare mu daga wannan don haka Allah ya ce maruwata ne ba sa iya bada kyauta ko da na bawon fatan dibino ne na'am am yahsuduna الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا الصلاة وآتيناهم nasa عظيما أم يحسدون الناس على shin ko suna yi mutane hassada ne akan abin da Allah ya ba su na falala yanzu lamarin ya fito fakadi ataina ala ibrahim alkitaba Allah ya ce hakika mun ba wa iyalan ibrahim littafi wal hikimata mun ba su hikima wa atainahum mun ba su mulkan mulki abima wanda yake mai girma iyalan ibrahim ba su wannan am yahsuduna nasu alama atahumullahu min fadli tafsiri mafi inganci malamai suka ce am dinnan ma'anarta shine me bal shine bal yahsuduna nasu alama atahumullahu min fadli ba wani kauce kauce yahudawa suna hassada ne ga mutane bisa ga abin da Allah ya ba su na falala a nan annas abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya ce waɗanda ake wa hassada mutane na farko shine annabin mu muhammad sallallahu alaihi wasallam na biyu abbakar umar usman aliyu radiyallahu anhum sai sauran sahabbai sai kuma wanda suka biyo bayan su bi ihsani ila yawmil qiyama duk wanda ya riko da wannan shirya din to yahudu na hassada da shi akan shiryar tasa kai da ka rike idan sun ganka ba za su ragar maka ba matukar kana kan hanyar tsira ba sa so akwai hassada yaya aka yi kai ka shiri su ba su shiri ba kuma shine illar bata sai mutum yayi ta kare bata yayi ta kare bata sai kowa ya gane shi bai gane ba har kuma a gane bata yake kare gane karewa kuma abin yayi tasiri a zuciyarsa yayi tsatsa ba zai iya dawowa gyare ba ya gyara ba shine illar Allah ya ce suna yi mutane hasada ne kan abin da Allah ya ba su na falala falala na farko shine musulunci saboda ba wata ni'ima a duniya da ta kai Allah yi ka musulmi shi yasa hatta annabawa suna tunkaho da ni'imar addinin musulunci duba annabi yusuf alaihi salam rabbi kad ataitani min mulki wa allamtani min ta'wil ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا akhira, توفني مسلما wa alhaqi ne bisalihin ka ji magana da Allah annabi ne fa annabi Yusuf mai daraja alkarim ibnul karim ibnul karim ibnul karim mai daraja dan mai daraja jikan mai daraja kuma jikan jikan mai daraja annabi dan annabi jikan annabi kuma jikan jikan annabi yusuf dan yaqub yaqub dan ishaq ishaq dan ibrahim alaihi salatu wassalam amma duba daraja irin tasa dube da yake wa Allah addu'a akan musulunci saboda fallar musulunci yace ya Allah ka dan bani wani mulki ka kuma ilmantar da ni wani ilimin fassarar mafarki kai ne ka kirkiri halittar sammai da kasai duka nan yana kambama Allah ne yana kamun wuri saboda amsa masa duk akan me ba fa kudi yake nema ba ba kujerar shugaban kasa yake nema ba ba sarauta yake nema ba duk wannan kambama wanda ya Allah sai ya ce tawaffani musliman sai mika kokon bara ya ce Allah kashe ni a musulmi wa alhikini bis salihina ka sadar da ni ga salihai annabawa kenan ka duba annabin Allah Yusuf alaihi salam ka taba jin wani mutum mai daraja irinsa a bangaren gadon mulki yanzu ba ma annabi ba ka duba annabi dan annabi jikan annabi jikan jikan annabi ka taba jin an ce ciyaman dan ciyaman jikan ciyaman jikan jikan ciyaman ka taba jin an ce gwamna dan gwamna jikan gwamna jikan jikan gwamna ka taba jin shugaban kasa dan shugaban kasa jikan shugaban kasa jikan jikan shugaban kasa to ko an taba samu wannan hayaniya ne in ka kwatanta da annabi dan annabi jikan annabi jikan jikan annabi to balle wannan ma ba a samu ba amma duk da haka ya gane falalan musulunci a jama'a addinin musulunci falala ne ba abin da zan tuna a rayuwa na ji daɗi kamar na tuna Allah yi ni musulmi ba dabara da ne ko wayona ko iyawa ba inda Allah ya ga dama sai mutum zabgeyyen arnish bai da akwai Allah ba ko ya ce nothing exists except matter shikenan kawai duk dabara ta kare anan sun mun buku mun umyun fahum la yaqiluna Allah ya ce faqad ataina ala ibrahim alkitaba hakika mun ba wa iyalan annabi ibrahim littafi wadannan iyalan annabi ibrahim aka ba wa littafi malamai suka ce attaura na cikin littafin da aka ba wa iyalan annabi ibrahim don annabi musa yana cikin iyalansa zabura na ciki saboda me saboda littafin da aka ba annabi dawud shi ma na cikin iyalan annabi ibrahim injila na ciki saboda isa alaihi salatu wanda ake kiransu da wannan sunanin malaman qur'ani suka ce duk wannan sun shiga ciki wal hikimata mun ba su hikima kuma kowa a cikinsu mun ba shi hikima kowa akwai abin da Allah ya kebantar da shi ne hikima duba nabi isa yana rayar da mace ce bi idnillah yana warkar da kuturu da mai kora da izinin Allah yana baka labarin abin da kace a cikin ka yanzu ya gaya maka da mai kai buɗe baki ya ce ka ci bino ka sha kankana ka sha sweet melon ko bayan ka gama wannan ka ɗora dan wake a kashi duk sai baka labari ya kalli cikin aran ma ya ce hmm, wa sirri fi ma yusarru fi yugo kana tattauna abu wa atainahum kuma Allah ya ce mun ba su mulkan azima mulki wanda yake mai girma su wa kenan iyalan annabi ibrahim mun ba su mulki mai girma a nan tafsirin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya ce yana koma kan annabi dawud da annabi sulaiman ne su ne misalin wanda aka ba wa mulki mai girma saboda kaga su da suka ce kullum na man duka tsairi an ilmantar da mu jin maganan tsuntsu su saboda tsabar mulki tsuntsu ma yi magana suna ji shi yasa turuwar ke cewa udkhulu masakinakum la yahtimannakum sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashuruna tururuwa da kanta tace ku yi gaggayan shiga ramin ku ga sulayman yana zuwa bai sani ba kada ya take ku sai yayi murmushi yace fata basama zahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an amta alayya wa ala walidayya sai gode wa Allah Abdullahi ibn Abbas ya ce wannan ya shiga cikin ni'imar nafta da Allah ya basu bayan nan mata da suka aura annabi dawud a cikin magana na malaman qur'ani suka ce allah ba shi ikon ya zauna da mata ɗari a rayuwarsa annabi suleiman ya zauna da mata tsakanin matan aure da bayi wanda allah ya halattar mara yake kusantan su mata ɗaiɗai guda dubu ɗaya <laughs> ga wani gardi ya gyara zama can <laughs> mata dubu aka bashi akwai hikima cikin auren sa dubu don daga ciki malamai suka ce Allah ya halattar mar saboda daga farkon zuwansa da da'awa mutane sun ki karba to idan kai kokarin yin da'awa ba a karba ba da wa'azi sai ka duba siyasar zamantakewa ya zaka yi ka bi siyasar zamantakewa don a karbi sakon Allah in ka kula sayyidina annabi ma aure yar sayyidina abbakar eh, eh, aisha ya aure yar sayyidina umar hafsa ya ba wa sayyidina usman ya'ya har biyu ɗaya bayan ɗaya ummu kulthum da يا ya ba بن ibn طالب يا ya fatima الله anha me dalili saboda wannan hikima ce ta manyan sahabban ka ja su kusa don ku yi wa addini hidima duk wanda aka ce malamin ka ne sirkin ka ne ta yi mulki ya kare a wurin to sai aka ba annabi suleiman dama haka saboda mutanen sun fara taurin kai sai aka ce auri mata to a lokacin su idan suka tashi aure bisa ga al'adar su sai dan kabila ne ya auri yar kabilar nan bahaushe auri ba fulatana wannan ba fulatana ya tashi ba zai aure ba fulatana ba sai je samu wata kanuri ko berabiya sai aura wannan kanuri sai auro batangaliya wannan musulmi batangaliya sai auro waccar berabiya waccar berabiya berabiya sai auro waccar mace ibra haka ake don a kulla alaka to shin ya tashi sai aka halattar mar sai ya rika zuwa yana auren kowace kabila to mutanen suna da kara in ka aure su shikenan duk abin da ka zo da shi ba a maka musu to sai ta auren kabilu kala kala sai ana zuwa ana shiga addinin musulunci shine hikima. na ɗaya na biyu kuma malamai suka ce Allah ba shi karfi karfin mutum arba'in yake da shi a jikinsa ta ga ba ragon maza bane baya bukatan wani abu na taimako haka aka ba shi mata dubu ɗaya kuma da wannan malaman ƙur'ani suka ce mutum mai tsoron Allah mai takawa da bin dokokin Allah ya fi sha'awa akan mutumin banza dalili duba hadisi a sayyul jami al'aina ne ta ziniyan, wal yadan ziniyan, wal rijlan ziniyan, wal farji zini. manzo Allah ya ce ido yana zina hannu na zina kafa na zina al'aura na zina malamai suka ce mutumin banza ya yi zina da hannu ya tattaɓa matan banza a ofis ne zo mu gaisa haya haya haya a bubbuga ya yi zina ɗaya ya juya ya kalli wata ce kai ga wata fata a can ya sa ido ya kalla zina yake duk zinan da ya da idonsa sha'awar na raguwa in ya taba jikin wata ya dan matsa suka gaisa sha'awar ta ragu ya kama wata a ofis wai abokin wasa ne suna kokuwa sha'awarsa ta ragu ya tafi wajen sabon Allah da kafa sha'awar ta ragu to shi mutumin kirki idonsa baya zina hannunsa baya zina kafa bata zina to sai sha'awar ta taru a jikinsa da yawa saboda babu inda yake sabon Allah da hannu ko da ido a kallon matan banza su yanzu ka ce bisa ga ɗabi'a mutanen kwarai sun fi sha'awa ya ga ustazai suna ta gyara zama saboda daga kaga wata mace ka ce a'udhu billahi sai kai haka shi kuma wani gaye sai ce ga wata can baba mu bi da sai ce mu je to kaga ta za hada kai da kake so ka gani kana uzu billahi astaghfirullah kuma kana sha'awan gani amma imani ya hana ka gani ta yaza za ka hada da wanda ya ce baba ya ce go let's go go go shikenan za da ai ba zai zama dai ba to da wannan sai ya zama daman mutanen kwarai malamai suka ce sha'awar ta fi taruwa a jikinsu don kare idan ya yi yawa kauce-kaucen kallo ake ana ta yana astagfirullah subhanallah subhanallah astagfirullah hannunsa da ana ba da hannu ce hannu ba ma gaisa da mata ba ka kai ba kauye na nono addini bai yadda ba sai ana ganin ka wani ba kauye to shi wani ana wani ba mika ba ma zai miƙa <laughs> haya haya sai ka ba sai ba sai to kai ba ka yi shi kuma dan wannan da shi ke ne ya dan mai da kwadayinsa amma kai ko ba ka yi so da haka shi yasa naturally mutanen kwarai imam al-qurtubi rahimahullah yace sha'awa ta fi taruwa a jikin su <laughs> ya ga wani ustaz wani ustaz zaka yake ta yi da kansa ni dai ba zan nuna shi ba ya ga abin ya kama shi sosai sosai <laughs> Allah ya taimake mu ya samu wanye lafiya ina ga sai dai mu tsaya a nan wurin ba zai yi mu kammala ba insha Allah sai mu yi waiwai aya ta 40 ta 50 da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 wata muhadara da na danyi a baya wai hanyoyi 35 na gyaran zuciya ga mumini hanyoyi ne guda 35 da dace mumini ya biya gyara zuciyarsa a baya ga wannan akwai darasi da suka kawo in ba na manta ba shekaran jiya wata muhadara da ne a gombe kamar sati biyu a kan siffofin bayan alheri muhadara na da matukar muhimmanci bil hakika a yi kokari a mallaka a saurara wani katafaren gidan sinima ne a gombe katafaren gidan sinima mai gidan siniman ya ji wa'azi sai mai da shi masallacin juma'a ya mai da shi zabgegen masallacin juma'a ya gina makaranta ya bayar fi sabilillahi ya ware wasu manyan shaguna a bakin hanya ya ce ya ba wa masallacin duka fi sabilillahi a gombe ba taba yin sinima mai girmansa sa ba miyatti sinima yanzu ya koma masallacin juma'an sinima masallaci ba mai miyat abin nan miyat ya kuma masallacin juma'a miyat ce in ka ce miyat a fulatanci ne me godiya ne na gode miyat Allah kenan go shine ka gode wa Allah to ya zama masallacin juma'an godiya ga Allah ya dace a gode wa Allah ko mutum ya dauki yarsa ya kai ta kasar waje karatu babu muharrami tare da ita haramun ne a musulunci babu raba ɗaya biyu babu wani da barbaru kwata-kwata a kayi wannan ya sa gwamnatin saudiya allah ya saka musu da alkhairi akan daidai da suka yi kurakuransu su allah ya ba su ikon gyarawa idan za su turo mata karatu kamar yuke, in mace ta samu admission sai an ɗauki nauyin mijinta ya zo ya zauna da ita tukunna shi ba karatu yake ba aikinsa a matsayinsa na muharraminta ko kuma kaninta ko wanta ko babanta sai an samu wani muharrami da zai zauna in babu wani ba za ta taho karatun ba amma mu anan ba haka ba ne. haka za da bi mata a kai su Egypt da sunan za su karanta medicine su je su shiga wata rayuwa ta sabon Allah wannan bi hakika duka tunu ne Allah ya kare mu daga wannan Allah ya sa shugabannin mu su gane su rika koyi da irin wannan lokacin da ake yunkurin kai mata karatu kasar waje daga jihohin mu Allah shine shaida na taba rubuta wata nasiha na tura waɗanda abun ya shafa na ce ba daidai bane a musulunci a kai mace karatu mace baliga a kai ta kasar waje karatu ta ci ta sha ba dauke wuta ba dauke ruwa babu tashin ba ma ba harbe harbe kuma ce zama lafiya ba zai yi ba ba zaman lafiya cewa dole a taimaka ko mazan su a dauki nauyin mazan su zauna da su ko iyayen su ko kannan su amma mace haka ce to ya riga an bada admission na ce da su tafi gara hakura in dai babu gyara da a tafi gara hakura kuma waɗanda suke da sanin abun ba ma zargin matan dukansu akwai kaɗan da suka kare kansu ba su lalace ba amma akwai waɗanda in ka ce ma Allah wadi da su ka sauwaka musu duk karatun da za ka saba wa hanyar Allah an shiga uku Allah ya sa shi mu su gane wannan su gyara iyayen yaya Allah ya ba su ikon jin wannan nasiha Allah ya sa duka mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare ƴaƴan da ke zuwa karatu Allah ya kare musu addinin su da mutuncin su maza da mata wanda kuskure yasa aka tura su ba muharramai muna roƙon Allah ya kare musu mutuncin su ya kare musu addinin su ba ma fatan su lalace fatan mu Allah ya gyara su wallahu ta'ala alam sai na ƙarshe yake cewa malam ya halatta musulmi ya gayyaci wato wadda ba musulmai ba buɗe baki wannan bai tabbata ba a sunna abin da ya tabbata aka ce man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri sa'im ghaira annahu la yunqasu min ajri sa'imi shay'a wanda ya bawa mai wanda ya mai azumi abun buɗe baki tare da an samu wasu waɗanda ba musulmai ba sukan dan yi wai saboda dai dan kotesi sukan taya musulmai azumi a ramadana har an samu wani shugaban kasa da shi ba yana kai wai na kusa da shi yake cewa wallahi mutum ne mai tsoron Allah duk Ramadan da ake wallahi kaga dai ba musulmi bane amma da shi muke azumi na ce to da ka taran kai dade wallahi bai da lada duk azumi a duniya sai ya dawo ya yi da Allah ɗaya ne zai lada amma wai yana gaya mana wai wallahi da layi mai tsoron Allah ne wannan a 2010 mun yi mitin na Supreme Council for Sharia a Kaduna wai wani ya zo kamfen ne a wajen wa wani mutum da yake so ya zarce a mulki din wai wallahi tallahi mai tsoron Allah ne ce dakata mu fa nan kalmomi aka yi garajen fara gaban mu tikar jikin mu tashi take ka ce wallahi mutum mai tsoron Allah ne bai dada Allah dai ba kuma ka ce wai duk azumin Ramadan tare ake in ce to ana azumi ya dada Allah ne ya ce a yana salloli biyar ya ce a ya dada Muhammad manzo Allah ne ya ce a na ce to kuma yana ya ce na ce zero Allah ya musuluntar da shi shugaban Allah ya musuluntar da shi Allah ya sa duk ma wanda bai gane musulunci ba Allah ya sa ya gane duk wani wanda ba musulunci ba Allah ya ganar da shi mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala